Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a shirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke haska fitar sakan wani batu da dau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan jin ta bakin ku game da wani batu da ya dau hankali musamman a nahiyar mu ta afirka to waɗannan dai da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. tumarila la masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani daftarin kuturi da ke neman Isra'ila ta ba da damar shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba a zirin Gaza. Kasashen Rasha da kuma Iran sun da aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa a tsakaninsu. Najeriya ta ce har yanzu Burkina Faso na tsare da sojojinta goma sha ɗaya da suka makale a ƙasar bayan da su ya saka gaggawa. To yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani daftarin ƙudiri da ke neman Isra'ila ta ba da damar shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba a zirin Gaza. Ƙudirin da aka zartar a ranar Juma'a ya yi kira ga Isra'ila da ta kare cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya tare da bin dokokin ƙasa da ƙasa. An gudanar da wannan matakin ne a matsayin martani ga ra'ayin da kotun duniya ta ICJ ta gabatar ga Isra'ila a watannin baya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a tsakanin kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas da isra'ila wace ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba na shekarar 2025 din nan ta rubuta wa isra'ila buɗe iyakoki domin ba da damar shigar da abinci mai da kuma kayayyakin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba zuwa zirin na gaza duk da haka isra'ila ta yi watsi da wasu daga cikin alkawuran da ta ɗauka inda ta ba da damar jigilar kayayyaki kaɗan zuwa yankin da ya yaƙi na shekaru biyu ya ɗaiɗaita tun daga watan oktoba na shekarar 2023 sojin isra'ila sun kashe falastinawa kusan 70,400 yawancin su mata da yara tare da raunata wasu 171 shugaba masu rufe na iran ya bayyana kudirin kasarsa na aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da rasha a wani taro da takwaransa na kasar rasha vladimir putin Pezeshkian ya yi wannan furci ne a ranar Juma'a a gefen taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da amana a babban birnin Turkmenistan na Ashgabat. Shugaban Iran ya bayyana gamsuwarsa da haɓaka dangantakar Tehran da kuma Moscow, kuma ya yi ba da goyon bayan Rasha ga jamhuriyar Musulunci a cikin tarukan ƙasa da ƙasa. Da yake magana game da yarjejeniyar haɗin gwiwa da Iran da Rasha suka sanya wa hannu a ranar 17 ga watan Janairu ta na shekarar nan inda ya ce mun a aniyar aiwatar da yarjejeniyoyin a nasa bangare shugaba putin na rasha ya ce dangantakar rasha da iran na bunƙasa sosai ya kuma lura da cewa ƙasashen biyu suna tattaunawa kan hulɗa a fannin iskar gas da wutar lantarki kuma suna aiki kafaɗa da kafaɗa kan batun nukiliya na iran moscow da kuma tehran suna haɗin gwiwa a fannoni daban-daban ciki har da tashar samar da wutar lantarki ta nukiliya ta bushahar da ayyukan bunƙasa ababen more rayuwa kamar hanyar arewa maso kudu in shi shi ciniki tsakanin rasha da kuma iran ya karu da kashi 14 wato 13 cikin 100 a bara kuma da wani kashi 8 cikin 100 a wannan shekarar in ji putin kasashen iran da kuma rasha dai dukkaninsu suna fuskantar takunkumin kasashen yammacin duniya ba bisa ka'ida ba gwamnatin jamhuriyar benin ta fitar da samacin kame dan fafatkar nan kemi seba da ya shahara wajen kalubalantar siyasar faransa a kasashen afirka matakin dai na zuwa ne kasa da mako guda bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi wa shugaba patrice talon wanda ya girgiza kasar kotun jamhuriyar benin ta bayar da samacin kama kemi seba da sabi sira ka wato korogon shugaban kungiyar 'yantar da jama'a ta mpl bisa zargin goyon bayan ayyukan ta'addanci da kuma tunzar mutane su yi bore mutanen biyu za su iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa biyar a gidan yari da kuma tarar miliyan goma na sefa a cewar wata majiyar shari'a shi yi kemi seba ya fitar da wani bidiyo a ranar bakwai ga watan disamba inda ya yi murna da yunkurin juyi mulkin da aka yi wa shugaba patrice talon a cikin bidiyon dan fafutukar ya yi nuni da wani yunkuri na farko da za a iya maimaitawa idan shugaba patrice talon na kasar ta benin bai sake duba ayyukansa ba wanda hakan ya haifar da fushi daga hukumomin na benin a lokaci guda kuma an kama candide a zanai tsohon ministan tsaro kuma babban jigo na jam'iyyar adawa a safiyar juma'a a kotunu an kama shi ne a hadkwatar sa inda 'yan sandan shari'a ke yi masa tambayoyi a yanzu haka dai ba a fayyace ainihin dalilin kama shi ba duk da haka a zanai ya nisanta kansa daga juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar bakwai ga watan disamba nan to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugar ya ce har yanzu sojan najeriya sha ɗaya na makale a ƙasar burkina faso bayan saukar gaggawa da wani jirgin da suke ciki yayi a ƙasar rahoton ya ce lamarin ya faru ne tun a ranar 8 ga watan disamba lokacin da jirgin ya yi saukar gaggawa a kasar inda kungiyar kasashen sahel ta ios ta zargi sojin wato jirgin sojan najeriya da ke ta samaniyar burkina faso ba tare da izini ba a cewar rahoton shugaban gwamnatin soja ta mali asimi goita wanda kuma shine shugaban riko na kungiyar kawancen kasashen na sahel guda uku ya bayyana saukar jirgin a matsayin matakin da ya saba wa ka'idodin kasashen duniya rundunar sojan saman najeriya kuma ta ce jirgin yana kan hanyar sace ta zuwa ƙasar portugal lokacin da ya samu tangardar na'urar da ta tilasta masa yin sakar gaggawa a ƙasar ƙungiyar IOS da wacce ta kunshi kasashen Burkina Faso, Mali da kuma niger waɗanda suka fice daga ƙungiyar ECOWAS a watan Janairu bayan takunkuman da aka sanya musu sakamakon juyin mulki a kasashensu sun sanar da ficewarsu daga kungiyar ne a daidai lokacin da najeriya ke jagorantar kungiyar ecowas hukumomi a kungiyar kasashe ta ios na ci gaba da tsare dakarun sojan najeriya goma sha ɗaya da jirgin su yi saukar gaggawa a burkina faso yayin da hukumomi ke cewa suna ci gaba da bincike a ranar litinin ne jirgin soja na najeriya c130 ya yi saukar gaggawa a bobo duwalaso wata sanarwa daga mayar kasashen burkina faso nijar da kuma mali suka fitar ta ce binciken su ya nuna jirgin ya keta alfarmar sararin samaniyarsu lamarin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin kasashen na ios da kuma kungiyar ecowas wadda najeriya jigoce a cikinta Tauraro kuma fitaccen mai shirya fina-finan Hausa Ali Nuhu ya bayyana Iran a matsayin misali wajen haskaka musulunci a matsayin addinin zaman lafiya ta hanyar fina-finai. a wata hira ta musamman da kamfanin dalancin labarai na iran press alnuhu wanda shine babban manajan kamfanin fina-finai arewacin najeriya ya yaba wa iran saboda kokarin da ta yi wajen bayyana ainihin musulunci a matsayin addinin zaman lafiya da haƙuri ta hanyar yin fina-finai ya karar cewa najeriya da iran sun kudura aniyar karfafa dangantaka ta hanyar sinima alnuhu ya ce tabbas iran da najeriya duka suna da al'adu mabambanta najeriya tana da nata al'adu daban-daban daga arewa da kuma kudu wanda kuma hakan zai ba da damar yin haɗin gwiwa da wasu ƙasashe iran tana ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashe domin nuna domin muna raba wato ɗabi'un al'adu da yawa musamman a da arewacin najeriya dangane da wannan batu za mu haɗa kai don samar da wani dandali da zai amfani ƙasashen guda biyu in shi shi a gefen bikin fina-finai na zuma international da aka yi a birnin abuja alu ya ce akwai buƙatar ƙarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu misali iran tana da masu shirya fina-finai su ma suna da bayan hakan e, ina tsammanin haɗin gwiwar za ta samar da hanyar da za a nuna fina-finan iran a najeriya kuma ana iya nuna fina-finan najeriya a iran wanda zai taimaka wajen gina dangantaka mai ɗorewa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tumar lama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye a sha sauraro lafiya. Barkanmu da haka da kuma sauran mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da Amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar Ikhwanul musulmin a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda. Da fatan masu saurari sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gudanar da bincike don sanya ko kuma wasu rassan kungiyar ikhwanul muslimin a matsayin kungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki 45 bayan ta karbi rahoto wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai muhammad mursi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin ƙasar ta masar amma bayan da abulfata al-sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki daya Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke ƙasashen Lebanon, Masar da kuma kasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su Saudiya, ɗaya da Larabawa da suke ganin kungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyarsu. Don haka, kila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki. ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan ƙungiyar ikwanul musulmin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan ƙungiyar da sauran ƙasashen yankin haka zalika ƙungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu ƙasashen larabawa kila a musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu. To sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Labanan Masar ba kawai domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul Muslimin. Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka domin ƙasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin kungiyar ta ba su mafaka saboda haka duk wani matsin lamba da amurka za ta yi wa turkiya na ɗaukar mataki kan kungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai iya yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon su kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa kungiyar ikhwan don haka sanya kungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan kungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta. wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai takaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanin musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Thani na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha biyu ga watan Disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya. A kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana a matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine ƙirƙiro wannan na'urar ta oba-oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura kamar da kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan dai sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar a ƙarƙashin jagoranci na jomo kenyatta shekarar ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su akan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen kasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a kasar shekara ta 1950 sanadiyar haka ba kyan fata 'yan asalin kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin kasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda baƙaƙen fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da karshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu ware ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu watan disamban shekara ta 627 miladiya aka gwabza yaƙi na nenawa wannan yakin wani bangare ne na yakin iran da roma wanda aka yi a zamanin mulkin sarakunan sasaniyawa inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar rome ta gabas inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar roma a wancan lokaci a yankin nainawa wanda yake arewacin mosul a kasar iraki a halin yanzu kuma shan wannan kashi ba shi ne mafarin ƙarshen mulkin sasaniya kawai a kan ƙasar iran ba har ma ne wani sabon tsari wanda aka fara samu a duniya wanda kuma ya sauya tarihi a cikin wannan yaƙi wani ɗan ƙasar armenia a wancan lokaci mai suna rashad razad ne kwamandan sojin iran wanda heklos kwamandan sojin rom ya kashe a faɗan gaba da gaba da suka yi sannan kuma da rasuwarsa sojin iran sun bar fagen daga suka ja da baya a sakamakon wannan yakin da aka fi sani da yakin nenawa kuma daga wannan lokacin ne rom ta fara tunanin cewa za ta iya yin galaba a kan daular iran masu rare ko kusan cewa shekaru 131 da sa gabata rana irin ta yau mirza habibullah rashi ya rasu an haifi mirza habibullah rashi a shekara ta 1998 a garin almash wanda yake gilan a arewacin kasar iran saboda haka a wajen karatu a bangaren ilmomin addinin musulunci ya samu nasara ta kaiwa matsayin mashahidi yana ɗan shekaru 25 a duniya sannan kuma daga wannan lokaci ya tafi birnin najaf al ashraf na ƙasar iraki domin ƙara faɗaɗa karatunsa a bangarori daban-daban na ilimi inda ya samu damar halartar karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suke birnin daga cikinsu kuwa akwai shak muhammad hassan najafi da kuma shak murtaza ansari bayan rasuwar shak al-ansari mirza habibullah rashidi ya kasance daga cikin manyan malamai masu babban tasiri amma bai taɓa gabatar da kansa a matsayin marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi domin karɓar fatoyin addini ba kuma bai taba karɓar kudaden shari'a na humusi ba ya bar tarin tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bangare daban-daban na ilmomin addini musamman a ɓangaren fikihu da usul daga ƙarshe kuma mirza habibullah rashidi ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya a birnin jafal asharaf kuma yanzu haka kabarinsa yana nan cikin birnin najaf wanda yake kudancin kasar iraki sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu nufi ƙasa amurka ne domin yin dubi akan yadda katangar kariyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage har da ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu da mijin yadda shirin zai gudana. a bayan nan sabani yana kara kunno kai a cikin bangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefa mutanen yankin cikin yunwa hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin ƙananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad kamar yadda su kafafen watsa labarun amurka suka rika bayanawa ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da shi ne domin ɓata sunan masu rike da mukamai amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump ɗin a cikin waɗanda suka fada cikin takon espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galloway wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen ɗan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na galawi sun kai dubu ɗari da saba'in 172 mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jeffrey hakanan kuma hoffenberg wanda ɗallaken asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsa cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa bata takaita akan espen ba ya rika suka siyasa netanyahu da kuma kungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin kungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abinda da yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake tabo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi. shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kadar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a shafinta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan magana ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana kin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa din da cewa kisan kiyashi ne hakanan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashi ta yi haka ne kuwa a wani sakuwa ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan bakwai na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar sha 19 ga watan 8 na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu uku kuma suna ci gaba da karuwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasar amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine fada da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin yahudawa to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda ganawar da ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gidan amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasu sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani akan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko ƙin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da aka lasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to gina mana gaisuwa da fatan alkhairi na Hassan Albasari Abu angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma abokina Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna kenan kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamar ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba jihar ne dukkanin masu sarawa ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan mara ina da malam samuna haske ali bankula sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar Maraɗi, da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon shaforiyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filingi a shamforiyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida aboki na iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda waza da yakuba mai girgizawa abokina Ilyas Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwar fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai maga kuma yana gani jere gaba na Rabi'u Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari da ke birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio halin wanda cikin ga daki mai tarin albarka tun daga shekaban tahiya Hassan Barka ya kai ga alkasan Babali mai ina gaida kowa da kowa gode Allah saka da alheri muna tare. Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau Juma'a shirar da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari Angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani Mai Lange-Lange a wuri da ba abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin teruwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusura gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na da karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sunusun adatai akwai yakuba mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mamadu jakori akwai malam musa inda mukazawi ba zan manta da malam muhammadu dan bare bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsambirin akwai mamman shagari nisuwa mamman shagari kara kara garin gosheri akwai kwamra ahmed bajoga kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da yana eh, baba ya laka nan garin gosheri akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zirga tarayyar najeriya ba zamanta da kuma lawali da daga nahar garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zamanta da malam habu wanda ke maradi ba zamanta da kuma daukacin masu kire da sauraro nonan kafa ma darin albarka daga shanika suna na usman nadala oshari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke marajan gulu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe gashe da ɗan uwa mu da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dan Bare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya kwankwarandam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a zandar akwai kabiru sile isuf madatai babu mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura fanuman cewa da gwani fanuman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni cewa ba da sauran mambarori ga baki ɗaya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shi na lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadis ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya lau eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman zandar kai ma ina fatan kana lahiya lau isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya lau muhammadu dan bare gori ina fatan kai ma kana lahiya lau kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina muku fata alheri ina ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana lafiya lodu inda kake Allah zai tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullun Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai sai mai sashi na hausa na gidan radiyon jihohar musulunci tehran sunan na mai magana samuna suke dan mutane mutum ɗin jihohar nijar shirik na karshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka ina gaida alhaji sabiu kalla taransa da ke nan birnin maradi alai mama mz ina maka fata alheri domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri iliya mai katiri shahid wata alheri zuwa gare ka abdullahi tele yaro mai gudun mutunci wani yara ke dan malam ibrahim shushana garin kasagi garin kaya dan wali alheri allah kai maku dukkan ahalin gidanku alai murtala eh, Alai amantari ina maka fata alheri babu ya mai kabiru sule ina maka fata alheri Eh, sai dan jaje na muku fata alheri malam kabiru makarantar malam abba na kwata alheri murtala magini na muku fata alheri adamu harka ta sawa dun gazo da zuwa gare ka kwance mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata alheri usman mai dala alheri allah kai maka fara likita wani samun mashi loli na gona mai furaji ta waya mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye na muku fata alheri. assalamu alaikum wa rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin wani irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kila da masu saurari rihin jamuradi ga sata musamman zuwa gari kamala hassan barka amar ka na gaida iyalin gidanka baki ɗaya alkasan babu lima an gaida ka aisha ta kwasai da an gaida ki a saman mamman balak an gaida ka agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin marada akwai malam aliban kwal birnin marada akwai hajar bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji kolo shina na anguwar zare maradi akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya da la'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan shabaka akwai matan gidan shi guzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malamin jihar maradi akwai murtala mai gini da ke dangwami cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga nakwari mai gyaran mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma ga dan malam jihar maradi malam hasan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda zaka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka jagoran wannan tafiya malam hasan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka Ibrahim gadan kaya dan wala kwankwaron dan madadin ka ina gaishe da Malam Ibrahim Shushan a nan garin Kasagi ina mishi fata na alkhairi fatan alkhairi zuwa ga Malam Kabiru Suleiman nan birnin Maradi eh kan Malam Kabiru Suleiman nan birnin da magana ina mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga Malam Samun Haske dan mutan limanci a nan unguwar limanci Maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman blas a can garin agadas na mai fatan alkhairi akwai ilyas kirji na fada ra'ayin zuci a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai mamar dan bari dari na gurup mazajen daga a nan ya mai nijiyar fata alkhairi zuwa gare ka zakariya salisu nan gidan riji alheri allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan riji na mishi fata na alkhairi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. zai iya cewa sa jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar juma'a dan gaishe-gaishe na sada zumunci yan uwa da amina arziki da farko dai suna na mamman salisu sani wanda ake kiran shi da zuma shugaba na masu kira da sauran radio na afirka rishin jihar da magaram eh muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da tsawa da farko ina gaida malam bashir layin yan difa yan sanyi nitrozere ne masu kira da sauran radio na afirka mamman sandau da cihanza eh kabiru sula usman yusufu madasai sanusu madasai sulaiman alhaji buhari yalwa hawala gurgiyar samira nasu malama amatalla mammi inwala eh ina gaida miji soja mai Sadiya Sautiraji Letoro, Malam Basiru Murtala Osisa, Usman Dan Fodiyo Layin Dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na Afirka ba zan manta ba da Malam Kabiru wanda yake garin Maradi, Muhammad Dan Bare Bari, Alkasim Babali Ahar shugaban Afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na Afirka da ma na da Magaram. Mai magana shugaban Mamman Salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da Magaram jamhuriyar Nijar. a assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurare na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana da eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokai yake gargada rado iran mai tara albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara annabi daraja eh, ina gaida kabiru sule isman wanda yake a garin da magaran ina gaida isuma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai isu madattai akwai samisi madattai akwai tasu unko tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda waza. wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai mamman dan kwairo Mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran idan ni zo agadas akwai alkasan ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasan ma'azo wanda yake birnin agadas akwai akwai duka mambobi na masu kira da saurari da suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran har sau uku a kowace rana a kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon najeriya da nijar kamaru da chadi wato karfe shida agogon gmt da kuma ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 9,506,5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.